18 décembre 2017, notre République a 59 ans. A wannan jawabi nasa na tsawon mintoci sha biyar shugaban kasar Nijar ya fayyace dalilan gwamnatinsa na keɓe babban kaso a tsarin kasafin kuɗaɗen ƙasar domin horar da jami'an tsaro da ayyukan samar da bayanan sirri da tanadin kayan aiki na amfanin cikin gida da waɗanda ke ba Nijar damar ba da tata gudunmuwa a rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi mai yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Da ɗaya gefe sabuwar rundunar Jason Sahel mai kunshe da askarawan Nijar, Mali, Burkina Faso da Mauritania. Mauritania wacce ke da alhakin murkushe 'yan ta'addan da ke da sansani a arewacin Mali. il a fallu des coalitions des armées les plus puissantes A cewar shugaba Isuhu ayyukan da askarawan waɗannan rundunoni ke yi a yau wani abin alfahari ne domin makamancin wannan yaƙi da ya taɓa ɓarkewa a wani yankin na daban sai da rundunonin mayakan su kakaf suka dunkule wuri guda sannan suka murkushe abokan gaba. tous les participants à la table ronde de ya kara da cewa nasarorin da ake samu a yanzu haka na daga cikin dalilan da suka gamsar da masu hannu da shuni suka amincewa ba da tallafi don zartar da tsarin fasalin ayyukan ci gaban fedes kashi na biyu wanda gwamnatin Nijar ta gabatar a taron da aka yi a fari a makon jiya yaƙi da talauci ta hanyar tsarin ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar da ayyukan bunƙasa fannin ilimi da kiwon lafiya samar da ruwan sha da samar da aikin yi da daga cikin tarin batutuwan da masu hannu da shuni suka gamsu da su in ji shi saboda haka shugaba isu muhammadu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yi amfani da gudunmuwar biliyan 23 da taron fari ya alkawalta zubawa don ɗaukar matakan bunƙasa ci gaban tattalin arziki. Kashi 75 daga cikin ɗari na jama'ar Nijar matasa ne 'yan ƙasa da shekaru 25. Dalili kenan da shugaban ƙasa ya sha alwashin kare matasan ƙasar daga dukkan wani yunkurin kai kansu ƙasashen yammacin duniya ta ɓarauniyar hanya. saboda a cewarsa halin bautar da wasu 'yan afirka suka tsinci kansu a libya ya isa abin ishara ga kowa Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.